za mu suma da targon namu ne akan batun fasaha fasaha ta zamani wani abu ne da yake da muhimmanci musamman a rayuwar al'umma domin idan aka yi la'akari da yanayin yadda fasaha take tsakanin ɗaiɗaikun mutane wani hanya ne da za ka ga ana samun ci gaba wani ya kera mota ba ke su fasaha da allah ya bashi wanda kuma wannan mota <laughs> masu tuka kansa ne <laughs> ba direba <laughs> ka ce in aka tare shi daga nan har maiduguri sai amma sai ya bata malin bashi <laughs> to ba damuwa in dai har zai bi in dai hanyar shi a hanyar sa ce to ba damuwa amma sai yayin ki eh. <laughs> to za mu je mu ga yadda wannan batu yake a cikin wannan tawagon namu na farko a wannan lokaci wani matashi mai suna nura sa'idu ya baro garinsa na haihuwa jihar katsina takanas don yin karatun allo shigowansa garin kaduna ya gamda katar ya hada abin biyu bayan karatun na allo ya hada da sana'ar shumeka daga wannan sana'a nasa na shumeka ya tsinci kansa a kere-keren manyan motoci waɗanda ake aikace-aikacen hanyoyi da su da eh farko abin da ya sa na fara kera motar nan daga irin wasa ne na yara haka tun a ƙauye muna haɗa takara to ha a ɓangaren haɗe-haɗen tun muna yara na farko in dai za mu tsami gasan haɗa kayayyakin wasa ba za a taɓa samun sama da ni ba makamanci na babu balle a samu wanda ya fi ni tun muna yara to haka kuma sai na ɗauki abin ɗaukaka bizina kawai na ci gaba da ya haɗi zuwa yanzu wace irin mota ne wannan hannunka wannan tifa ce single hoho shine wanda eh na farko tayan nan hmm. da silifar tsohon silifar nake haɗawa sai in sagan yanka in nike shi da mako na takalmi na biyu kuma gilas na da leda ne ce na biyu kuma gilas leda ne muke sa silitef a yanke gaban asa na uku kuma miro shine mako ne na takalmi shi ma muke sarrafa shi da waya sufurin na mashin a hada a sa mashi na hudu kuma shi kuma wannan tanki ne inda ake sa mai shi ma kwali ne da sufa gulu da gan muke sarrafa shi musa ga baki da fenti so kafin mu kai ga fenti kusa da tanki na ga wani abu kamar shi ma kamar tanki sai dai ban fahimci ko menene ba shi eh to shi wannan ma'ana abin da yake cikinsa shi solonsa ne inda yake fidda hayaki na injin mota to shi wannan menene sunan wannan kamar wato abu ne na tara ruwa mai ake kira shi wasu suna kiran shi da rim wasu kuma suna kiran shi da fanka na wajen tarbar ruwa ko da mota na tafiya ba za ta iya bata jama'a ba ko abin da ke bayanta akalla ba ka tara ba ka kai kamar kwana nawa kana hada gaskiya zan kai kamar sati guda zuwa sati na biyu ke kwana dai takwas zuwa tara ina hada ta shi ma sai na gama business dina da rana da daddare na je aikin security sai in tsaya ina yi saboda kada in tsaya bacci matashin ya ƙara shaidawa shirin tarago cewa duk irin motan da ya gani a rayuwarsa zai zana irin wannan motan kuma ya ƙera irinta bayan tifa akwai motoci da dama wanda yake hada duk wata mota da take a kasar najeriya in dai zan ganta insha allahu na hada ta ba ɗaya ba ba daga manyan motoci haɗi zuwa ƙanana ke kana kan mashin jirgi motoci na fasanja da dai sauransu na aikin kamfanin duk kana iya hada su ina iya to ka wata can ita ma ina gani kamar wata mota ce ita ma ka kira wata kamar ita ma dala da kota kamar da ƙara bayani a kanta kuma wannan ka ce wancan na farkon da muka ce menene sunanta wannan ita tifa ce singo to su ita kuma wannan nan ka menene sunanta wannan mista ce oh, sunanta kenan eh sunanta mista kenan ta jugon da take mis din kankare take juya ita ce wannan to ko zaka mana karin bayani da me da me ka hada wannan mixer eh ita ma wannan akwai silite akwai super glue akwai gum akwai kuma kwali na hudu kuma sai kuma fatar takalmi wanda ake haɗa takalma da shi muke haɗa sai fayif na wayarin ɗin nefa shi wannan menene sunan shi shi wannan ban dai rike sunan shi ba amma shi ke ba nisa din iskar da zai sa ta juya kankaran yadda ake so ta fitar da shi na ga wani ne nan wani kamar zai iya kira shi kamar ko rututu ne ko eh, shi wannan ma'ana shi kakaki ne wanda za a iya zuba yashi siminti dutse gabaki ɗaya in ya shiga cikin misa ɗin shi ke juye shi gabaki ɗaya to idan aka zuba mashi siminti da dutse wato da ruwa ta nan sama idan ya gama juya kankaran kankaran ta saman yake fita koko akwai inda kai akwai inda kankaran yake biye fita eh to idan ya gama juyawa haka ya gama juya kankara to na biyu in zai fitar da kankaran canza juya yake sai ya zubo ta nan ƙasa shi ke ba nan ce zuba ƙasa yadda ake so duka ko a juya shi haka ko haka matashin mai kimanin shekaru 21 da haihuwa a duniya ya shaidawa shirin tarago cewa shi mutumin ba zanga ne da ke danja local government da ke jihar katsina to ana sai mu ce allah kara mana lafiya da zaman lafiya da abin da lafiyar za ta ci jibrin suleiman tarago ɗakin kowa to um, bashir ai kaga wani babban ci gaba ne musamman idan aka ce allah ya ma wani baiwa mm. fasaha mm. har ya gina ya kera mota mm. za ki rage jirgin sama kenan wata yawwa to ka gani shi ma mara matukin mm-hmm. amma amma za ki mara matuki ana shiga a akan shiga mana kawai sai dai a shiga a zauna a to sai dai yan maiduguri Ni ya dauka daga oh, sai maiduguri kin san ba ki <laughs> taba ganin motin da zaki ga tana tuka kanta ba To, ni ban ce komi ba. Baki ce komi ba? Eh, ban ce komi ba, Bashir. Amma dai ah, fasaha ne mai kyau mm. wanda ina ga idan ya samu tallafi mm. waɗanda zai za su taimaka mishi mm. a bashi goyon baya haɗin ta ƙarfin gwiwa kenan kila ma ya kera wanda direbobi biyu ne za su tuka to wannan haka yake ba <laughs> mamaki kila a kera kera wanda ma za ki ga yadda ga ma'aluma da dama kuma kisan ba kisan wani abu bulki su wani abu guda ɗaya irin wannan abu idan ka inganta shi mm. sai ka ga abin naka suna tafiya yadda ya kamata mm. haka ke aka san komai ana yin shi da inganci